don haka ba zai samu zuwa gida ƙarshen watan nan ba sai na sama suna tare da amarya a ibadan <clears throat> namiji kenan kudan zuma kuma in dararen roba ta ko ina zuba kake allah kyauta to takurawa da alhaji mansur ke mun a gida giwa da zaria ya sa duk garuruwan suka fice mun are domin dai ni tun da na rasa yaya aliyu ba na jin zan iya wata aba wai ita soyayya nan kusa so dai guda ɗaya ne na sha shi na warki ba na fatan allah ya ƙara maimaita min ko ina fatan hakan ba cikin garuruwan nan uku ba zaria giwa da kaduna wajibi ne ya kasance baƙo wanda ya fito daga wuri mai nisa ban gama jinyar wancan ciwon ba alhaji mansur yake nema na da indasa wani shin shi wannan bai ma da tausayi ne ummi na tambayi ummi a yammacin wata asabar wai da me zan ji ne eh ina son auren bare kuma shi bare ne amma ba daga nesa ba don haka na riƙa yin baya-baya da shi da kora da hali wanda ya fi kora da sanda duk da mahaukacin son da yake mun kuwa ba wai don yana da wata makusa ba dukkan halayen shi ababen yabo ne to ni da ummi mun kasance cikin kewar zanira kullum kamar waɗanda aka yi wa mutuwa hajiya kanta daurewa take tana sabgoginta amma rashin zanira a gidan ita ma yana dukanta daga mai gumi sai mu kwanta mun daina barin yara su kunna talabijin a gidan balle rediyo sai mu ce sun dame mu mun dai mai da gidan kamar gidan mutuwa farin cikin mu ya takaita ba zanira ba aliyu muna cikin kewar da ba za ta misaltu ba ko yaushe muna kwance ɗaki kamar tsumma don haka na ji daɗi da hajiya ta kawo shawarar wai mu tafi kano gidan yayin rabi mu huta gajiyar biki kafin fitowar takardun karatunmu mu ci gaba da karatu dukkanmu ba karamin mamakin wannan magana ta ci gaba da karatu muka yi ba na yi tunanin ko hajiya ta yi hakan ne don ta samu na manta da yaya aliyu gaba daya abin da bata sani ba shine tuni na buɗe kundi na sanya aliyu a ciki a matsayin tarihi don ko da zan mutu babu aure babu hulɗar da za ta shiga tsakanina da mijin zanira da ta wuce ta yan uwantaka da ta hada muka shirya sai kano yayi rabi mutum guda har da rabi don zumunci da son ɗan uwa zan iya cewa duk 'ya'yan hajiya babu wanda ya kai ta kirki zama da ita da raha irin ta mijinta yayin maftawu sai wanke mana damuwa kakaf don sai ya zamanto yayin rabi ta cike mana gurbin zanira yayan mutawu kuwa ya cike mana gurbin yaya aliyu sai muka kwantar da hankalinmu muka buɗe sabuwar rayuwa mai daɗi a irin hirarrakin da muke yi da yayi rabi takan so a sako hirarsu zanira ko da wasa yayi rabi ba ta taɓa sanin mun so juna ni da yaya aliyu ba irin maganganun da take sakin baki tana faɗi a kansa a gabana sukan ƙona man rai su tado wani kwantaccen ciwo da na riga na samu ya warke akwai sanda za ta ce hmm, Allah kaɗai ya san irin soyayya da suke ɓaza yana mazure yana cewa baya so ɗin ko ta ce hmm, su zanira ana can Legas ana roman sewa ko ta ce a gaskiya zanira ta caɓa miji ga kyau ga kuma kyan hali aliyu mutum ne wanda zai shagwaba matarsa ya bi ta da duk yadda ta yi da shi ba irin bashir fa'iz da musabu ba ne ni dai na kan kau da kai ne kamar ban ji ta ba ummi ta yi ta dariya kawai hakan nan ban taɓa tankawa ba sai ummi to tsakanina da ummi yanzu mun koma mun ɗinke kamar da domin ta lura in har tana son hulɗa da ni to fa sai ta aje zancen maki na fa'iz gefe ba ta zancen fa'iza a gabana kamar yadda duk hotunan shi da ire-iren kayan da yake aiko mata ta tattara su ta aje a wata katuwar jikar hajiya a giwa to ɗaki guda yaya rabi ta ware mana mai ɗauke da bayan gida ƙananan gadaje biyu sai da duma da ta malala ilahirin ɗakin da jan labule karamin fridge sai madibin dogon yaro mai sheki da kayan shafe-shafe da feshe-feshe da kwabar adana sutura wato wardrobe ta jikin bango to kuma sai fita ta gagare mu ni da ummi kiri muna gani za a gayyaci yaya rabi biki ko suna amma mu haramta wa kanmu zuwa muna ji muna gani domin muddin muka fita to kuwa la shakka ba za mu dawo mu kaɗai ba maza ba su biyo mu ba kofar gidan yayan mafitawo ba ta rabo da mota da babura to kuma sai hakan ya dame mu ya zamo mana sabo ya ta hakora walwalanmu a hankali na so mu fuskantar ummina na canzawa don ta fara sauraron su da na yi mata magana sai ta yi murmushi kawai ta ce in mun koma inda muka fito ba shi kenan ba abu ne na ɗan lokaci namiji abokin rayuwar mace ne ba za ta taɓa rabo da shi ba to cikin watanni hudu a gidan antirabi jikina ya suma na irin canzawa tsayina ya fito na miƙe sosai yawan kai misalin da ya yi rabi ke yi ya sa gashina ya ware ya yi tsayi da taushi duk da ba rilaksin muke ba wankewa ne da steaming kawai haske na ya dan fito duk da ba ni da haske kamanni na suka fito sosai na yi kuma tu subu saboda kwanciyar hankali budurwa dai matashiya 'ya shekaru goma sha tara ni kaina ban san ina da waɗannan ababen ba sai da na shiga shekara goma sha tara da zamana a kano duk dangi na ni kaɗai ce mai duhu a yau kaina na tsura ma ido cikin madubin dogon yaron gidan antirabi bayan fitowa ta wankan la'asar yana da madaidaicin tsayi wato ba doguwa ba ce ni ba kuma gajeriya ba Doguwa fuska mai ɗauke da mulmulallun kumatun hutu su ɓul da su masu nuna bana cikin wahalar rayuwa ko kaɗan waɗanda allah bai halarci ƙwayar ƙurajen pimples wato banni da mugu ko ɗaya a kansu ba idanuwa na farare sol da baƙin zanen ido mai walainiya na ɗaukar hankali madaidaicin baki wanda ba kankane ba ne can ba kuma kato bane. ne jerarrun haƙora farare so jerarri ras a cikin shi karan hanci siriri kamar an saka rula an daidaita mata shi a tsakanin idanunta tun da ya taho daga sama a miƙe kibelan lankwashe ba ya dire kyam saman bakinta sumar kaina kan sauko har bisa kafaɗu ta kwanta wanda kitson ta ƙwararriya ma sai ta haɗa da dabara duk da haka kuma cikin kwanaki hudu ya warware da kan shi ba tare da sanya kibiya ta warware shi ba don haka ta haƙure wa kanta yin kitso kullum sai dai ta kalmashe shi cikin ribbon in an ta daddage ne take kalbace shi ta kama bakin ta matse da dutse da roba sannan yake zama ba ta taba tsugunawa wata mace ta kama mata kai da sunan kitso batun taso wata baya ga hajiyarta yalwar gashin kanta shi ya taimaka wajen inganta gashin ido da na girarta hakan bai ishe shi ba sai da ya biyo kwanta a fatar jikinta ka fataninsa don haka a kullum fa'iza cikin shewa shebin take duk sati biyu zuwa uku don fitar da kyan fatar jikinta da kwantaccen gashi ke boyewa idan tana tafiya kai kace rangaji take ko me yayi masha Allah jikinta kamar mai shiga wankan fata a inji domin jikinta ya fi fuskata haske ga zazzakan murya fa'iza mace ce mai tsiwa don in ta fara tsiwata da mitarta har hancin ta tsatsafar da gumi yake ba a yi mata ta kyale tana da kafiya da taurin rai ba ƙanƙanan abu ke sanya ta kuka ba tana da wuyan lankwasuwa a kan abin da ta ƙudurta wa zuciyarta to watanni hudu kenan muna zaman kano ko in ce zaman jiran fitowar jarabawa zama mai daɗi da ma'ana hankulan ma'akwance rayuwar baya duka ta zama tarihi komai ya zamanto kamar bai faru ba don yanzu har nakan iya zama a yi hirar su zanira da ni a yi dariya ba tare da na ji komai a raina ba zan iya cewa soyayyar yaya aliyu babu ita ko kaɗan ta ɓace daga raina mu da yayi rabi mun ƙaru da abubuwa masu yawan gaske ga dai girke-girke na zamani muna koyo kwalliya kala-kala tattalin miji da nuna masa soyayya mai tsafta mai tafiya da zamani da canje-canjensa tsafta kisa da tarariya duk mun naɗe su cikin kanmu daga gidan yaya rabi to yau lahadi daga yaya rabi har yaya mafita ba sa zuwa aiki mukan kasance ne wani ranar da yamma a shaguna don yin sayayyar amfanin gida da ta kayan makulashi to yau ma hakan mu gidan kenan muka kai ledojin mu kicin ne da ummi muna adana kowanne a freezer masu bukatar fridge muna saka su yayi hawa ta kira wayar yaya rabi ta sanar da ita jarabawan mu ta fito amma dole ana neman mu a makaranta don za mu karbi testimonial the statement of result ko da za mu duba online ne don haka washe gari muka nufi kaduna da direban muftawu abdulrahman ma ya saka naci sai ya bi mu saboda su juniya autan maman kaduna mutanensa ne muka tattara duka kaduna ta ɗiba su kuma kowanne ya nufi ofis a safiyar litinin kenan to a jabirar komai ya canza tun daga bakin gate na tabbatar baban kaduna Allah ya ƙara masa buɗi da falala haɗe da nasara a cikin al'amarinsa. Sababbin motoci har guda uku sai neman fashewa suke yi don ƙoshi da ƙyalli a haraba adana motoci. Haka koren grass carpet ta mamala harabar gidan da furanni kala-kala masu daɗin ƙamshi komai na falon ya canza sai ƙyalli yake yi. Ita kanta mama ta ƙara kirɓewa. dama ga ta masha Allah tuntuni kamar za ta tsage cikin sofa bed kai waɗannan mutane suna cikin daular da babu wani cikin mu da yake cikin rabinta na girgiza kai tare da sallama da gudu na ƙarasa jikin mama a sofa bed muka rungume juna domin mun jima ba mu haɗu ba tun bikin zanira ga kuma soyayya mai ƙarfi tun fil azal wadda ta zarta ta jini kawai har ma da haɗuwar jini da Allah ya haɗa a tsakaninmu. Mama ta ce, "O, oh, su fa'iza, an gudu Kano don ba zanira ko, ko ɗuriya ku ba a ji, ko waya babu, kun kyauta kenan?" Na ce, "Kin san baban ABU ya hana mu riƙe waya mama, kuma na je ne don na huta na samu natsuwa, amma wallahi mama kullum kina raina." ta ce na sani na kuma yadda fa'iza sai ta dubi ummi ta ce tsohuwa ummi ta shagwagwabe fuska ta ce allah maki bari muka sa mata dariya ganin yadda ta yi da fuska kamar za ta barke da kuka mama ta ce mutumin ki kullum ya yi waya korafinsa ɗaya yaushe za ki baro kano yau dai ga ummi a gidan nan an jima zai yi waya baki na ya huta cewa ban sani ba cikin matsananciyar munna ummi ta makalkale mama tana dariya kamar ba suruka ba ta ce allah da gaske mama ya fa'iz na tambaya ta don allah mama ya muryar shi ta koma ban taba magana da shi a waya ba tun da ya tafi